amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko ashirin na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Muhammad Sani Ga za su ci nade a Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da matansa Khadija ta Fatima Kadiri YBC sai Babayo ASP da wasa da Malam Malam mai zanen hula gwalolo da Haruna mai shayi a zare, da shugaba Nura fatara ɗan tireda zare Sai Babu S bukin ofisa a patiskum da kuma Isa Yaro mai buga botul gajeren layi gashuwa yana kuma gaida ni Fatima Jibril da kuma takwarata Fatima Lui da ke nan sashin Hausa. To mun gode kwarai Malam Sani Gazastina de. Sannan ya ce a gaida masa da shugaba macido Apollo da Maturu da yaransa Najiba da Faisal da Salima da Bilyaminu da Alhaji Tela iya da Maturu da kuma dukkan ma'aikata na sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad Sani Gazzas Cinade a Azare, jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Aminu ɗan Kaduna Amanawa a jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Adamu Aliyu Amo Katsina da Usman Mani Ka Funtuwa da Comrade Umar Gida da Gumi da kuma Nura Haruna mai arfe Funtuwa sai Usman Shitu Mahuta da Baffa Haruna Abuja Bajoga da alƙa sabon kuɗi a Saudiyya da kuma Kasimu Aliyu a sadda da Mudassir Sani Birnin Kebbi da Fatima Hakilu zamani almajira da Bello Kala-kala a Kwara da Kudidi ɗan Asabe mai fata ya wuri sannan ya ce kuma a gaida musu da Yahaya Abubakar Karfi malumfaci da Shamsiya matar Alhaji Aminu Bukhari da Kwaro jamhuriyar Nijar da Alhaji Habibu Masta Ciyaman na Kanikawan Gumi. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Yahaya Abubakar Karfe. Malumfashi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Aminu ɗan Kaduna Amanawa jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi ya kuma buƙaci da a gaida masa da Ikirma Isa Jeka da Aliyu M Aliyu ɗan agaji Jeka da Alhaji Aminu Ɗinkin Jega da Alhaji Sabi'u Mai Turare Jega da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi Shagari daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Adamu Aliyu ngulde da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ma sauraro ga faifanmu na farko. madalla. Sannan ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Muhammad Awaisu kafin ta gamawa a unguwar Nasarawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Aliyu Ahmed Gamawa da kuma ɗan Asabe mai fata ya wuri sai ɗan Marka Umar Gamawa. da kuma Habu Laziyo Fantami, yana gaida hajiyan Habi Hassan Alfa Ahmad da kuma Ibrahim Ibrahim Gamawa, sai Isa Ramin Hudu Hadeja, sai Maryam Ibrahim da Mudassir Umar Tangaza da kuma Muhammad ‘yan Baba Gamawa da Muhammad Narfiu Salamun Taƙa da Abdulhadi Dabo da Usama Dauda Yahaya Sokoto, Media Watch, sai Sambo Muhammad Gamawa da Shehu Khalid Kwantagora da Shehu Ya'u, Sha'aibu Kamisu Wasai. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad Awaisu kafinta gamawa unguwar Nasarawa gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi a jihar Katsina tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Aminu Alhaji Bukari da Kwaro jamhuriyar Nijar da Hafizu Balaraba Gusau da mai nasara nasara funtuwa da sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina. Yana kuma gaida Abubakar Lawal Abubakar Daura da Hakilu Zamani Almajira malumfaci da ɗan Hajiya mai 'yan kunna Abuja da Amina da Ibrahim Guga da Nasiru Musa Kuringafa da kuma Lawal Sani na Kawu Daura sai mu Mudassir Sani Birnin Kebbi da Usaini Dangote Karasuwa da Sanayatu Yahaya da ke garin Karfi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya masu sauraro ga faifanmu da ke bisa injin. da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa, makarantar 'yan mata ta Arabiya da ke ƙaramar hukumar Benuwa a jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da Kande da Humairatu da Sa'ade iyalan Malam Mustapha mai kayan miya kasuwar gashuwa sai Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri da Hajiya Bebi Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri sai Walida da 'yar gashuwa da hajiya umma mai riga karamar hukumar gamawa jihar Bauchi. Sannan kuma ta ce a gaida mata da Malam Awaisu kafinta unguwar Nasarawa gamawa da hajiya baba gandube ɗan tata karamar hukumar gamawa sai hajiya wunnan gamawa. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su ita ce Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa makarantar 'yan mata ta Arabiya da ke ƙaramar hukumar Birniwa, jihar Jigawa, tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Malama Ailo Habu Makanike, lange-lange, injiniya sabon garin Gashuwa, jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da mai gidanta Habu Bakar makaniki lange-lange sai sakatare Alhaji Gambo Ringil sabon garin gashuwa da matarsa Madan Zainabu Abu Gambo. Tana kuma gaida malam malam mai zanen hula gwalolo da Alhaji Hamisu mai kayan miya da Ismaila na Agwalu mai taba da Alibuge na Alhaji Kiraje 'yan sanda da kuma muddafa mai kayan miya da Umaru Tukur mai janjiwa wafa da sakatare Isa Lawan Girgir da masanin girgir da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Malama Ailo Habu Makaniki lange-lange sabon garin gashiwa, jihar Yobe tarayyar Najeriya. Masauraro ga faifanmu na gaba. alheri na karɓo shi ne daga wajen shugaba na Madina haya da kar Senegal. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da bagobiri ɗaci mai katako rijiyar lemu Kano, Najeriya, da Alhaji Isa Muktar Galim Kamaru, da Alhaji Haruna Wantan jihar Borno, Najeriya, da Alhaji Badaru Mai Gwanjo Jimeta a jihar Adama tarayyar Najeriya, sai Alhaji Ibrahim Mai Kanti a Galim da Dalhatu Manjas Gobir Samar Zaria. da Alhaji Falalu mai farar ƙasa Zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba na Madina Yahaya Dakar Senegal magatakardan Club Zumunci Dakar Senegal. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Isa Lawan Girgir, sakataren ƙungiyar zaɓi sanka na jihar Yobe baki ɗaya. ya kuma buƙaci da a gaida mishi da Alhaji Bashir ɗan ƙoli girgir, da Alhaji Isa na Alhaji Bra girgir, da Alhaji Adamu Imbi direba girgir, sai shugaba Haladu Marshal girgir da kuma Barau Tela girgir. Daga ƙarshe yace ce a gaida masa da Muhammadu Bilal girgir da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. hannu na ke da wuya sai na ɗauko katin gaisuwa da fatan alheri daga wajen baban gida mai ‘yan kunne tudun wadari jau jihar Neja tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida mishi da Alhaji Danere ba wuni ƙauye kuma baka kwana birni Rijau sai ɗan masanin zaɓe tukur harka tsohon garin Rijau da Aminu Kano Kano mai nama Kaduna da kuma liman bafulla ce ga wasa Suru. ɗakin gari jihar Kebbi, sai janar sakatare Musa Rariya sabon garin Rijau da falalu mai farar ƙasa Zaria da malam malam mai zanen hula gwalolo da na Madina Yahaya da Kar Senegal da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine baban gida mai 'yan kunne tudun wada Rijau jihar Niger tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Alhaji Abbarori likita kasuwar mata fage Kano ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Bala Harkalla turakin lambu kantin kwari da Alhaji Umaru Baban Yara NTC Bichi sai Alhaji Ali Elvis na Malam Tire da Kofar Wambai da Alhaji Uba mai injin nika ta watsu da shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da ciyaman Rimi Holding Alhaji awal Rimi mai shadda sabon garin Shagamu da shugaba Abdulhadi sabon garin Rangaza da Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da Ibrahim Wada Bruntumau Printing Press da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Abba Rori likita kasuwar mata fage jihar Kano tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifanmu da ke bisa injin. To madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero, jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Salai mai fuskar nasifa Umara, sai shugaba Aliyu Filasko More da kuma shugaba Nuruddin Ibrahim Adam Kano da shugaba na Madina Yahaya kar Senegal. yana kuma gaida shugaba Ali Buge Kiraji jigashuwa da shugaba Ibrahim Zubairu Osman Zaria sai shugaba Muhammadu Idi Gargaji ga Gombe da shugaba Abdullahi Garba Baji Kano da shugaba Aisha ta shekarau jamhuriyar Nijar da shugaba Isa Musa na jamhuriyar Kamaru da shugaba Alhaji Yahaya kwanga jihar Nasarawa da shugaban sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin Malam Sanusi Chen da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin na jihar Sokoto baki ɗaya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Abubakar Yahaya gaidan jihar Yobe tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da farko da a gaida masa da Garba Muhammad Kolo da Maturu da Musa M. Gambo da Maturu da kuma Kwamarad Bala Usman Karasuwa da Usaini Dangote Karasuwa da Usaini Ismail Madakin Gaidam da Adam Adam Gashuwa. da fatan dukkan su cin ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine abubakar yahaya gaidam jihar yobe tarayyar najeriya yanzu haka katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen rahama abdullahi tudun wada sakkwato ita kuma ta buƙaci da a gaida mata da fatima matar rilwani fajaldu a ƙaramar hukumar dange cuni jihar sakkwato da rashida kasimu fajaldu da kuma nafisa ahmed sakkwato da balkisu alhaji dange da uwani Yarima Buɗuɗe sai likita bokan turai Rilwanu Fajar da Sakkwato da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Sagir Musbahu Daura Dole, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi Shagari da Shamaki Ubala Gashuwa da Malam Yahaya Rijiyar Tsamiyar Daura da mai nasara nasara funtuwa da Comrade Bishir Dauda sai Hassan Muhammad Binanci da Murtala SC Sakkwato da kuma MG Nuhu Ali Sakkwato da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Sagir Musbahu Daura Dole. Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe shirin namu na yau na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watsa muku kai tsaye daga birnin Beijing. Na karɓo shi ne daga wajen Hajiya Kamariya matar Alhaji Abbarori likita fage kasuwar mata Kano. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da Hajiya Balaraba fage a Makka Saudi Arabia da Hajiya Rahana Haido fage da Hajiya Maryam Ahmad Wali da Hajara Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da Zuwaira Odita Falalu mai farar ƙasa Zaria. da Habiba mai funkaso matar Ibrahim da Bruntumo Printing Press sai Lami Habuja mu mai shayi tashar kuka da kuma matan shugaba a wani rimi mai shadda sabon garin Shagamu da matan Alhaji Ali Elvis na Malam Trader da matan Alhaji Uba mai injin niƙa ta watsu sai Aisha mai kuɗi alƙalin rigima shi daga ƙarshe ta ce a gaida mata da mai gidanta alhaji abarori likita kasuwar mata fage kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce hajiya kamariya matar alhaji abarori likita fage kasuwar mata kano Da haka kuma muka kammala shirin namu na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku, ni kuma Fatima Inuwa Jibrin na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin, da fatan Allah ya ba mu alherinsa, Allahumma amin. سفر ایک ذرا انتظار سن سدائیں دے رہی ہے منزل پیار بھی कदम एक बार वहीं से खुला है कोई